daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar afa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da ba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis biyar ga watan Oktoba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. An kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar Nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka yi musu hari a jiya Laraba a Nijar. lauyan budurwar dan bindigar da ya kashe mutane a birnin las vegas na nan amurka stephen paddock ya ce matar ba ta da masaniyar cewa paddock yana kitsa kai harin ta'addanci shugaban amurka donald trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson bayan bulla wani labarin cewa suna takun saka to yayin da majalisar wakilan najeriya ta ce ta kafa kwamitin da zai fara bin sassan kasar domin jin bahasin jama'a dangane da batun sauya fasalin najeriya wasu fitattun 'yan siyasa a arewacin kasar na ganin har yanzu yankin na arewacin najeriya bai fara gaba eh, yarba suna da matsaya eh, ibo suna da matsaya yan niger delta suna da matsaya mu kadai muke zaune kara zube har yanzu ba mu da matsaya kuma ba mu san abin da muke so ba a najeriya har ila yau za ku ji babbar matsalar da kamfanonin cikin gida suka ce tana kawo musu cikas wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu sannan grace alher abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali inda za ku ji ci gaban tattaunawa da barista zanna bukar mustapha da ya samu lambar yabo da ta majalisar ɗinkin duniya amma da farko ga labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya an kashe sojojin amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin ƙasar Nijar. Rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar ƙasar Mali da Nijar mai nisan kusan tazara kilomita 190 daga arewacin babban birnin Nijar wato Yamai. An da ya kwashi sojojin da suka jikkata zuwa birnin Yamai kuma suna cikin yanayi mai kyau a cewar jami'an Amurka waɗanda ba su da ikon yin magana akan faruwar lamarin. an kai wa sojojin harin ne a yankin da wasu mayakan kungiyar alka'ida na yankin maghrib suke rundunar sojan amurka a nahiyar afirka ta ce dakarun amurka na musamman suna jamhuriyar nijar ne domin bayar da horo ga sojojin nijar ɗin ta yadda za su shawo kan matsalar ta'addanci a yankin ciki har waɗanda suka tsallako daga iyaka daga ƙasar mali suka shiga nijar lauyan budurwar dan bindigan nan steven paddock da ya kashe mutane a birnin las vegas ya ce matar ba ta da masaniyar cewa paddock yana kitsa aikata ta'addanci budurwar dan bindigar mai suna marilu danley ta kwashe tsawon ranar jiya laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a birnin los angeles bayan da ta dawo amurka daga tafiyar da ta yi kasar philippines lauyan danley ya faɗa manema labarai cewa ta yi balaguro zuwa philippines ne domin ta ziyarci danginta da ke can kuma yana take can din fadak ya aikata wato ya aika mata da zunzurutun kuɗi har dalar amurka dubu ɗari ɗaya ya ce mata ta sayi gida yayin da masu bincike ke ƙoƙarin gano dalilin da ya sa fadak ya kai harin ya kashe mutane hamsin da takwas da raunata wasu sama da ɗari biyar shugaban ƙasar amurka donald trump ya kai ziyara a birnin las vegas don jajantawa waɗanda lamarin ya shafa da kuma ganawa da 'yan sanda da ma'aikatan ajin agajin gaggawa da suka kai agajin farko. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Sau'i bayan balla wani labari da ya warwatsa a duniya mai nuna cewa akwai takun saƙa tsakanin su biyun. shugaba trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin las vegas na jihar nevada domin jajantawa mutanen da harbin las vegas ya shafa kuma ya yi kalaman nasa ne 'yan sa'o'i bayan da sakatare tilson ya fito yana musanta rahoton da ke cewa yana gab da ajiye aikinsa bayan da ya jero wasu nasarori da ya ce shugaba trump da ministocinsa sun cimma a fannin diflomasiyya wanda ya kwatanta da cewa yin aiki tare ne yasa aka kai ga nasarar tilson ya musanta cewa yana kusa da ajiye aikinsa a watan yuli da yake magana da manema labarai tilson ya ce mataimakin shugaban ƙasa mike pence bai taɓa lallaɓarsa wato bai taɓa lallaɓarsa ba da ya bar ya riƙe aikinsa ba saboda bai taɓa tunanin barin aikin nasa ba ne sakatare tilson da ya yi magana ne a jiya laraba gaban manema labarai ranar kuma da gidan talabijin na nbc ya fitar da rahoton da ke cewa ya kusa yin murabus a farkon wannan shekarar bayan kwashe watanni yana fama zama da aiki da shugaba Trump kuma ya ci gaba ne kawai bayan lallaɓasa da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya yi. Haka kuma rahoton na NBC ya ce talasan ya kira shugaba Trump mara hankali a wani taro da suka yi da wasu manyan jami'an kasar a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawan amurka ya bayyana cewa zai ci gaba da bincikensa don gano ko kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa donald trump ya haɗa kai da ƙasar rasha wajen sauya alƙiblar zaben amurka na shekarar 2016 yayin da ke gargaɗin cewa katsalandan ɗin da rasha zai yi wato zai iya ci gaba ya kuma zamo barazana ga zaɓuka masu zuwa shugaban kwamitin richard burr ɗan jam'iyyar republican daga jihar north carolina ya ce har yanzu magana katsalandan din na zaben tana nan duk da yake ba su fitar da wasu bayanai ba kan alakar mukarraban shugaba trump da binciken shugabannin kwamitin richard burr da mark wana sun ce sun ga ya dace su fito su bayyana abin da suka gano ya zuwa yanzu a binciken da suke yi yawancin manyan jami'an harkokin tsaron ƙasa na trump sun amince da sakamakon da kwamitin tattara bayanan sirrin na majalisar dattawan ya samu na cewa rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar da ya gabata wato ta gabata ta kuma taimakawa trump a zaben sai kuma sai dai shi kanshi trump din bai amince da hakan ba daga ƙarshe jami'an amurka sun ce shugaba trump na shirin gabatar da wani jawabi a mako mai zuwa inda zai sanar da matsayarsa a kan cewa ko amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla ta shekara ta da biyar ta nukiliya tsakanin iran da ƙasashe masu ƙarfi a duniya kamfanin dillancin labarai na associated press ya fitar da rahoton da ke cewa Trump zai yi jawabin ne ranar goma sha biyu ga wannan wata kafin a kai ga ƙarshen wa'adin yarjejeniya a ranar goma sha biyar inda Trump zai faɗa wa majalisar Amurka in ya yi imanin Iran na aiki da yarjejeniyar kuma idan yarjejeniyar tana kare muradin Amurka. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce trump zai fitar da jerin zaɓi akan yarjejeniyar sai dai kuma ya ki bayar da cikakken bayani game da zaɓin da trump ɗin zai bayar trump dai ya kasance mai sukan lamirin abin da tsohon shugaban da ya gada barack obama ke ganin cewa nasara ne a fannin tafiyar da harkokin waje na amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya kamfanonin cikin gida na zargin babban bankin kasar na CBN da rashin sama musu kudaden waje da kan taimaka wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Daga Legas ga rahoton da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana. a taron manema labarai da shugabannin kamfanonin na cikin gida a ƙarƙashin jagorancin chief rick omofia suka gudanar a birnin legas sun zargi babban bankin da najeriya da gazawa da kuma zagon ƙasa ga tsarin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na inganta kamfanonin cikin gida da kuma samar da aikin yi ga ɗimbin matasan ƙasar wajen ƙoron kudaden ƙasashen waje sansan abun da suna yi na ci a barkata bara a bada mun yi ya kuka mai yawa za a ba Eh, alawa ina ina yunwa ba shi alawa kare kuma kawai ba wai ya ci abinci har yanzu yana yunwa alawa suka ba mu sai sun fara har ilayo mr omofia ya yi zargin cewa matakin da babban bankin ke dauka a halin yanzu na taimakawa ne kawai wajen bunƙasa kamfanoni na kasashen waje da ke shigo da kayayyaki daga kasashen ketare domin amfani a cikin gida duk kuwa da matakan da gwamnati mai ci yanzu ke ɗauka na ganin an kawo ƙarshen shigo da kayayyakin ƙasashen waje to kome shugabannin kamfanonin na cikin gida ke buƙatan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi akan wannan matsala da suka ce suna fuskanta a halin yanzu ga dai chief eric omofia shugaban kamfanin erasco mai sarrafa tumatir na cikin gida shugaban kasa abin da ne ina son shi san cewa ba abin da yana cikin zuciyarsa su central bank da mada suna yi e kira su a yi bincika abin da wanda suna ba da kudin mu suna jawo kudin mu waje ba ba aikin mu shi yana aikin masu can aika wani kwamiti ba da sanin mu ba su zai su gani abin da muka yi nan dun su jarda da daya kokarin jin ta bakin babban bankin tarayyar najeriya game da wannan zargi ya ci a sakon karta kwana da ya aiko mun a can baya makaddashin daraktan hulɗar jama'a na babban bankin ta najeriya mr isaac okorafo ya bayyana cewa babban bankin ta najeriya tana bin ka'idocin da ya kamata na bada kudaden kasashen waje ga kamfanonin cikin gida ta amfani da bankunan da suke ajiya don haka duk wata matsala da za su iya fuskanta na karancin kudaden kasashen waje hakan na faruwa ne daga bankunan da suke mu'amala da su Babban jibrin murai amurka daga lagos to a inda majalisar wakilan najeriya ta kafa kwamitin da zai fara bin sassan kasar domin jin bahasin jama'a dangane da batun sauya fasalin najeriya da ake ta muhawara a kai wani fitaccen ɗan siyasa a arewacin kasar na ganin har yanzu yankin na arewa bai fara gaba daga yola ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana to sai dai kuma yayin da ma ake ci gaba da cece ce game da wannan batu na sake fasalin kasar a bisa doka yan majalisar kasa ne ma ke da hurumin duba wannan batu to ko wasu matakai suka dauka a yanzu honorable abdulrazak namdas da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilan najeriya ya ce aitu ne aka kafa kwamitin da zai ji ra'ayin jama'a na dace ko kuma rashin dacewa hakan ne aka yi kwamiti kwamiti din nan tana da mutane goma sha shida shi deputy speaker right honorable yusuf lasun shine yake jagorta da kuma sauran shugabannin Majalisar ta taraya suna ciki ni ma karan kaina na cikin wannan kwamiti kuma ana zama in Allah ya da za mu fara zagayawa zon zon a shiga a karbi maganganu a mutane mun san ya za ci gaba da wani. Muga jami'ar APC ga ma ko kowanne ana batun wannan kaman ba za a yi cikaro da juna ba wajen ayyuka? Ai ya kamata mutane su fahimta ai majalisa ne take da hurumin yin dokoki duk wani muhawara da wani hira da ake da sauransu karshen za a gama ne a taro bayanai a dawo da shi a kawo ma majalisa ne to shi shugaban kasa ma ai a lokacin da magana na 1 Oktoba ya yi magana cewa mu majalisa muke da hurumi mu wannan. Ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya alhaji atiku abubakar ya ko bayyana cewa tsarin da aka gina najeriya kansa yanzu yana da fama matsaloli masu tarin yawa domin idan ka tuna ko lokacin jamhuriya ta farko da muke da larduna da kuma muke da jiha arewa gaba daya jiha guda ai da premier ya fito daga sokoto ai gwamnan jihar arewa daga borno ya fito da sauransu ko ba haka kai ba don haka ana nuna adalci da kuma cancanta da kuma abin da ya kamata a yi domin a samu uh, zamantakewa uh, mai fahimtar juna da kuma haɗin kai to amma uh, tun daga naji mulkin sojoji ya zo sannan kuma aka zo aka fara siyasa to shugabannin siyasa ba su zauna sun dubi yaya za a samu haɗin kan sannan kuma me ya kamata a yi har yanzu muna cikin wannan matsali ah, ka dubi misali yanzu kaman ah, kiraye-kirayen da ake yi cewa a canja yanayin eh, fasalin tsarin ƙasa eh, yarba suna da matsaya eh, ibo suna da matsaya yan niger delta suna da matsaya mu kadai muke zaune kara zube har yanzu ba mu da matsaya kuma ba mu san abin da muke so ba ah, wannan ya yi magana daban wannan ya yi magana daban wannan ya yi magana daban da sauransu na sani dai na yi iyakacin kokari na na yi magana da mutane daban-daban daga jihohi daban-daban a arewa ya kamata ko menene ra'ayinmu ya kamata mu ma mu zauna mu ɗauki matsaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ta wani mataki na kyautata hudar da ke tsakaninta da 'yan jarida da sauran abokanan hudarta rundunar sojin najeriya ta shirya wani taron horarwa na musamman inda aka tattauna kan batutuwa da suka shafi dangantakar rundunar sojin da sauran bangarorin amma da abin da ya shafi zargin take haƙƙin bil'adama da ake cewa sojojin na yi daga abuja ga rahoton da wakilinmu hassan maina kaina ya aiko mana Taron wanda sashen hulɗa da jama'a na hedikwatar sojin Najeriya ya jagoranta an yi shi ne da nufin ƙara fahimtar juna tsakanin sojoji da 'yan jaridu da kuma sauran masu ruwa da tsaki inda aka tattauna irin rawar da sojin ke takawa a sha'anin samar da tsaro a cikin gida da kuma batutuwan da suka jibanci haƙƙin bil'adama. A baya dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman sun sha sukan lamirin sojoji bisa zargin take haƙƙin ɗan adam. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin hedikwatar sojin Najeriya. Kuma in kasance kana bakin kokarin ka har mutum ya zo ya zo yana kushe ma babu wani dalilin kushewa ai ba za ka ji daɗi ba to amma an ce wai gyara kayanka bai zama wai sauke mu raba ba muna maraba da irin waɗannan manuniyar manuniyar sai ya kasance wato an yi ne da zummar yadda za a inganta aikin ba wai hakan nan ka kama kushe ba ba gaira ba dalili a wani lokaci babu ma hujja da kake ikirari da ita kuma ka riga ka bata mutane suna. Bako mai jawabi Farfesa Mande Sama'ila ya yi wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa wankin babban bargo bisa yadda suke yawan sukar lamirin sojojin. Waɗansu idan kai la'akari suna aikin yadda ya kamata amma waɗansu su yawancinsu musamman idan ka ga abubuwan da suke yi za ka wani abu duk wani abu za su yi wanda zai kawo rabuwan kanun mutanen kasa ko kuma rabuwan kanun mutanen da ke cikin duk wajajen da suke ayyukan su su ya kamata su sani cewa duk wani abu wanda ba zai kawo zaman lahiya ba to matsala ne to abin da kuma nake son ka sani suna da waɗanda ke ba su kuɗi shi yasa duk wani abin da ka ga wani tabargaza to daga wajen su ne dan jarida Ben Sheman na gidan rediyon muryar Najeriya na daga cikin mahalarta wannan taro gaskiya ya kamata yan jarida su sani ya kamata a ce akwai kasa da ana kira Najeriya yan jaridun nan yan Najeriya na su saboda haka a samu haɗin kai inda akwai security inda akwai yadda za a zauna lamin lafiya ya kamata a duba a gani an dade ma. babu jatuwa tsakanin sojoji da kuma yan jaridu yanzu haka kagan an zauna a zaure daya ana ta tattaunawa inda za a samo cin gaba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To yanzu agogo anan na cewa karfe ɗaya na dare da minti sha bakwai bari mu ba Grace Alher Abdu waje ta gabatar da shirinta na domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista zanna bukar Mustapha wanda ya samu lambar yabo ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta Zansen wadda ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Kasancewa an bashi wannan lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Na nemi sanin yara nawa ne suke da su a makarantar kuma kawo yanzu nawa ne suka yaye sai ya bayyana cewa. Mun yaye dari uku da tasa'in da takwas. Wanne suke yanzu makarantun su zama biyu. Akwai da muke da su ɗari biyar da arba'in. Ɗaya na makarantar kenan. to irin kuma casa'in da gida yake da su a wannan makarantar ne to kuma bayan bacin wannan muna da daya da muke kira Garden Heat Center. Garden Heat nan wajen da ake koya mata sana'o'i da kuma wannan. A nan muna da waje da muke da mata yanzu da muke gani muna da wani ɗari wani wani suke koyan ɗinki da muke koyan beatmaking da fito abubuwa da ake yi wannan wani su sabulu wani mai wani yin takalmi da suke duka akwai yawan nan abubuwan har yanzu nan da wannan. wato yara sukan shiga maraita ko kuma in ce suna samun kansu marayu wasu kila shekara daya waɗansu tun makan haife su mahaifinsu ya rasu. To makarantar nan azuzuwa nawa kuke da su kuma ya ne kuke tantance inda ya kamata yaro ya fara ko kuma kammalawa? Shekarun da muke ɗaukan ya daga uku zuwa takwas da Kuma muna da ajujuwa goma a nan na jiyare da muka fara da su. Da kuma na kori da muka zero da muka yi nan muna da ajujuka da kuma wajen da za a yi training da wannan nan duka suna wajen isirin suna da isirin na wannan hannun sabon da muka yi amma wajen da muke da shida na yara kudin bane akwai ta wajen mata da muke na jama ana yin sana'o'i to wannan muna da isirin a wajen duka. wato musamman dai makarantar ta ku firamare ce ko. eh firamare ce amma muna biya domin duk yaran mu da suka yi a kowane suka je a kowane suka je da ya a kowane suka je kun amina akwai wanda suka zo kun elizabeth da fulai akwai wanda bana suka fara samun wanda suka fita a makarantu. akwai bayanai da ke nuni da cewa duk da lokacin da aka yi matsanancin fama da hare-haren kungiyar boko haram din nan da ya zama tilas aka rarrafe makarantun jihar borno baki daya ita makarantar kan nan ta ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa ya aka yi haka to abinda aka yi haka ba komai bane wannan ikon Allah ne kuma ikon Allah da ya faru abin da ya faru shi ne duk wani wanda take yana cikin yana cikin gwamna ko yana cikin wannan abubuwan yana da kowa da yayan ta ni da kaina da nake yayan na kuma da yake ciki kuma inda dai community da gaba ke cewa kamar da kake da yake na yana da imani na yana da shi duk wani kakan san wannan dinnan mun ɗauwan nan ba wai don kome ba ne madaiki da abu ne za a ce in an bar mutum haka madaiki kawai shi kaɗai zai fara jin cewa an yaya aka kawo shi nan don ne ko don madaiki ne sa aka sa shi nan to wannan abubuwan muke so su gudu amma da yake mun sanya ya'yan mun sanya ya'yan da ake ganin a anguwan suke da wannan din a ciki to suna jin wannan ko ta kai ko da ce wannan abu na cewa wannan abu ba na duka ne to wannan abin da muka yi na domin fara iya kowa yin cewa za mu wannan ba kai da muka tara wannan duk matan da suke wannan kudu ya kan biyu ya yaya za mu yi wasan da fara da ba sai suka fara cewa a mu yi muku tafi muka ce wani muka tsaye wannan da sai suka ce kuma a a muku haka haka to ko ta da gaya muku da cewa a'a sun ne ne a a'a halbin din nan da yanke hannu da su abin nan aje ya rike tsafta a'a to in haka ne yana da kyau sai a sa sai kuma za a za ce sai ya littafi mathematics ya ta haka haka ne a laraba ne sai ke ke wannan abin eh to shi ne eh, yana sai yana eh, sai yin nan ababen a haka muka kawo su kowa ya ji kowa ya tabbata mu da na ɗaya ba mu ɗau wannan abubuwan daga wajen mu mun sanya su in suka zauna matan suka ce za a tsaya mu ta to shin ya yaran ku suke son su zama suna son a a ce ne suna son su za su to duk sai mu ba duka ba da hijabin yadda suke so kowa a haka kai suka na muka fara abin ba mu ce mun zauna mun ce muna koyar da 'ya'yan ku mu duka abin da ake koyar da musu ko suka san abin da ake koya To a Najeriya a hukumance akwai tsarin ilimin da ake bukata a bi a kowane mataki. To ku kun yi tsarin naku bisa ga abin da al'umma ta fi sha'awa ne wanda ƙungiyar Boko Haram ɗin ta kyale ku kuka ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa? Abin da yake faruwa wannan karkalar din da ake cewa ita ce nan manhaj ce a koyarwa da muka ɗauka muka wa amma da na abin da muke wa cewa wannan abin ya kamata ta tashi daga wajen mutane su san biyu suke son a koya musu kuma abin da gwamnati take so su koyar din su biyu ne su san biyu ne ake koyarwa kuma akwai biyu da ake tafiya nan da kuma sai lalle sai an biya wannan an biya wannan biyan kafin a yi irin kaga abubuwa da yake faruwa a ce mutu ba bare bare ina mun san ko a ina ya fitowa amma in aka ce mace ta sa hijabi sun je san sun ma hijabi ko a gida din take hijabi take sawa a haka wannan abubuwan shi ka bi muka sanya kuma ba wai ne muka sanya ba kan ka sanya kuma suna son a ce duka su tashi da wannan dabiyoyin da ake so a biya biyan da ba wai komai ba ne in duk ake cewa boko haram ina akwai al'adu ne da suke na turawa da ba a san a cikin yawanci al'ada to wannan ne kuma ba wai abin da nake ga abin da nake ga miki nan je su duba duk kamar arewacin da nan in kika je duk ba wanda yake baban sa ya makaranta duk wani ne ko ne baban sa ya makaranta ba ba don kuma ba wannan irin abubuwa ya sanya ba wannan makarantun ba wato ku an samar muku da jami'an tsaro ne suke gadin makarantar da kuka iya ci gaba da gudanar da harkokin ilmantarwa bayan an rufe dukkan makarantun jihar Barnan ko kuma al'umma kun mutane ne da 'ya'yansu suke makarantar nan suke gadin makarantar. To, mu abin da muke so in dama duk da da wani wani mu gadin da muke da shi kawai masu kula da yaran mu amma wai wani ne ke kare wani abu wallahi ta kare mu sai Allah. Kai kuma ba taɓa cewa ko da wani magana ko ta baki ko kuma a ce wani daga nan wajen yin fannin sirfi ko fannin yanzu ba wanda ya taɓa zuwa mana ya nuna mana wannan abu kuma ko da kwana ɗin ne wani kabari da yawa. wato malaman da kuka ɗauka domin ilmantar da waɗannan yara malamai ne waɗanda eh, dama suke aikin malanta a waɗansu makarantu ko kuma ku ina kuka samu naku malaman? Dukka malaman da suka suna da namu na nan Borno ne kuma masu yin da wannan makarantu ne. E suke da horaswa malanta? Eh, suke da horaswa malanta da suke suna wanda suka je da su suka je can ba wani yadda ta samu. Domin kasan galibi a Najeriya zan ce musamman mutane sukan sa 'ya'yansu a makarantu masu zaman kansu ne sabili da rashin ingancin harkokin ilimi a makarantun gwamnati. ya zama da su da dama sai ka ga kamar idan aka je jarabawar kammala makaranta misali kasancewa makarantar ku ta firamare ce in za su shiga sakandare dole sai sun rubuta jarabawa shiga sakandare to yaran nan ɗari uku da kuka yaye ya kuka ga hazaƙa su ko kuma fice da suka yi musamman a lokacin da suka rubuta jarabawar shiga sakandaren nan ya za ku iya kwatanta su da sauran sakamakon jarabawan waɗanda suke ko dai makarantu masu zaman kansu ko kuma makarantun gwamnati duk da yake dai kamar yadda kowa ya sani an yi fama da rashin ci gaba da harkokin ilimantarwa a jihar Borno sakamakon waɗannan tashin hankali. To da wannan batun za mu tashi mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai ku kasance tare da mu. yanzu a madadin bakon namu barista zannabukar mustapha da ya samu lambar yabo domin ilmantar da kananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren kungiyar boko haram da kuma salama abu daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan ne kuma ka zo ga labarai a takaice To a takaice an kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar Nijar biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin ƙasar Nijar. Rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar ƙasar Mali da Nijar mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Nijar wato Yamai. lauyan budurwar ɗan bindigar da ya kashe mutane a birnin las vegas na nan amurka stephen paddock ya ce matar ba ta da masaniya cewa paddock yana kitsa aikata wato ta'addanci budurwar ɗan bindigar mai suna marilo danley ta kwashe tsawon ranar jiya laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi a birnin los angeles bayan da ta dawo amurka daga tafiyar da ta yi ƙasar philippines shugaban kasar amurka donald trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson sa'o'i bayan bulla wani labari da ya warwatsa a duniya mai suna mai cewa akwai takun saka tsakanin shugabannin biyu masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gane za mu zo muku da wani sabon shirin amma idan Allah yadda yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya tani gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Jimmy da daidaita mana sautukan daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin mana hantsi.